Yohana Sura ta biyu A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta ƙasar Galili, mahaifiyar Yesu kuwa tana nan, aka kuma gayyaci Yesu da almajiransa. Da ruwan inabi ya gaza, mahaifiyar Yesu ta ce masa, Ba su da sauran ruwan inabi. Yesu ya ce mata, Iya, ai wannan magana ba take ba ce, lokaci na bai yi ba tukuna. sai mahaifiyar Yesu ta ce wa barorin, Duk abin da ya ce ku yi, sai ku yi. A wurin kuwa, akwai randuna shida na dutse a ajijiye, bisa ga al'adar Yahudawa ta tsarkakewa, kowace tana cin wajen tulu shida-shida. Sai Yesu ya ce musu, Ku cika randunan nan da ruwa. Suka ciccika su fal, sa'an nan ya ce musu, to yanzu kuɗi ba ku kai wa uban biki. Sai suka kai, da uban bikin ya kurɓi ruwan da yanzu aka mayar ruwan inabi, bai kuwa san inda aka samo shi ba, amma barorin da suka ɗebo ruwan sun sani. Ya yi magana da ango ya ce, kowa ai kyakkyawan ruwan inabi yakan fara bayarwa bayan mutane sun shasha sa'an nan kuma ya kawo wanda ya gaza na farin kyau amma kai ka ɓoye kyakkyawan ruwan inabin sai yanzu wannan ce mu'ujiza farko da Yesu ya yi ya kuwa yi ta ne a kana ta ƙasar galili ya bayyana ɗaukakarsa almajiransa kuma suka gaskata da shi bayan haka sai ya tafi kafurnahum da shi da mahaifiyarsa da 'yan uwansa da kuma almajiransa suka zauna a can ’yan kwanaki. Idin ƙetarewa na Yahudawa ya matso, sai Yesu ya tafi Urshalima. A cikin haikali ya sami waɗansu dillalan shanu da na tumaki da na tattabarai da kuma ‘yan canjin kuɗi zaune wurin aikinsu. Sai ya tuka bulala mai harsuna ta igiya ya kore su duka daga haikalin, hada tumakin da shanun. ya kuma watsar da kuɗin 'yan canjin ya birkice teburorinsu ya ce da dillalan tattabarai ku kwashe waɗannan daga nan kada ku mai da haikalin ubana kasuwa sai almajiransa suka tuna a rubuce yake cewa kishin haikalinka ya cire na matuka sai yahuda suka amsa masa suka ce wace mu'ujiza za ka nuna mana da kake haka Yesu ya amsa musu ya ce, Ku rushe haikalin nan, ni ko in ta da shi a cikin kwana uku. Yahudawa suka ce, Sai fa da aka shekara arba'in da shida ana ginin haikalin nan, kai kuwa a cikin kwana uku za ka da shi. Amma haikalin da Yesu ya ambata jikinsa ne, saboda haka bayan an tashe shi daga matattu, almajiransa suka tuna ya faɗi haka, suka kuma gaskata nassi da maganar da Yesu ya faɗa. To sa'ad da yake Urshalima lokacin idin ƙetarewa, mutane da yawa suka gaskata da sunansa, saboda ganin mu'ujizan da ya yi. Yesu bai amince da su ba, domin ya san zuciyar kowa, ba kuma sai wani ya shaidi mutum a wurinsa ba, domin shi kansa ya san abin da yake zuciyar ɗan Adam.